بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقم بشذكرة كذا كذا أمنت إن شاء الله daga wannan majalisi sai kuma bayan sallah babba za mu kuma haɗuwa a zai zama kenan an yi sallah ranar talata ko zai zama laraba ta sama a ah, abin asabar ta mai zai ma wannan ah, ta sati na gaba za mu fara karatun mu eh, asabar ta farko bayan sallah asabar ta farko bayan sallah da fatan Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba mu waɗanda suka samu damar zuwa aikin hajji yin aikin cikin lafiya da koshin da cikin koshin lafiya Allah madaukakin sarki ya dawo da su gida lafiya da kuma da muke nan Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan wani alkhairi da zamu yi a cikin waɗannan kwanaki Allah kuma madaukakin sarki ya samu cikin otaqa'o waɗanda yake yantawa daga wuta a cikin irin waɗannan kwanaki masu albarka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka yi fara bayani a wancan satin ko a wancan majalisin yana magana akan abin da ya shafi al'ubudiyya abin da ya shafi bauta yana nuna mana cewa dukkan nassoshi na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama suna tabbatar da cewa al'ubudiyya din nan ta kunshi addini gaba ɗaya kuma zamantowarka abdul lillahi bawan Allah wani matsayi ne gagarin wani matsayi ne babba wanda ba kowa yake samun wannan mataki ba Allah Maɗaukakin sarki ya sifanta safwata khalqihi mutanen da suke zaɓaɓɓu cikin halittarsa mutanen da suke tatattu cikin halittarsa Allah Maɗaukakin sarki ya sifanta su da wannan matsayi na al'umudiyya matsayinsu na bayan Allah inda yake cewa ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira wato Allah madaukakin sarki yana sifanta bayansa waɗanda suka samu shiga aljannarsa suka samu shiga gidan rahamarsa da cewa za su samu wani marmaro na ruwa a gidan aljanna waɗanda bayin Allah ibadullahi suke sha daga wannan marmaro biha anan bi ma'ana minha biha anan ma'anarta minha yashrabu yashrabu biha ay minha ibadullahi bayan Allah yufaddiru na ha tafjira suna ɓuɓɓugo da wannan ruwa daga ƙasa ɓuɓɓugowa mai yawa haka nan yake cewa wa ibadur rahman bayi na Allah mai rahama allazina yamshuna ala al-ardi haunan wanda suke tafiya cikin nutsuwa a doran ƙasa ba bisa girman kai ba ko kafafa wa idza khatabahumul jahiluna idan wawayen mutane suka yi musu magana ta wauta qalu salama sai su ce da su salaman salama wato mu ‘yan zaman lafiya ne ba ‘yan da zaune tsaye ba wannan sifa ce ta bayan Allah da Allah ya ta faɗa cikin ayoyin da suke gaba kuma ya kirawo su ibadur rahman sai ya ba su wannan mataki na al'ubudiyya sannan a lokacin da shaidan yake cewa ubangiji rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil amri wa la ajma'in ya ubangiji a dalilin batar da ni da kai la uzayyinanna lahum kun ga sai yace a dalilin batar da ni da kai wato wannan alama ce ta cewa a ya ya tabe tabe wanda ba zai dawo baya ba wato shi ba shi ne ya tabe ba a'a Allah ne ya tabar da shi Allah ne ya halaka shi wannan shine abinda malamai suke cewa al-ihtijaju bil qadar mutum yayi abu ya ce ai kaddara ce wato haka Allah ya so ba dan haka Allah ya so ai ba zan yi ba to wani alama ce ta cewa ya shiga mazhaba ta iblis iblis da ya tashi sai ya ce fa tani tamo saboda batar da ni da kai kaga kenan shi ba shine ke da laifi ba Allah ne ya batar da shi sai yasa aka samu wasu samari a Masar waɗanda suka ce su bayan shaidan ne kuma shaidan za su bautawa saboda haka suka rungumi ibadatu shaytan ibadatu shaytan ana ce musu abadatu shaytan su suka ce shaytan za su bautawa suka ce saboda shaytan din nan an zalunce shi an cuce shi an masa zalunci yaya yana da hujja a gaban ubangiji amma Allah ya karɓi hujjarsa Allah ya ce me yasa ba za ka yi sujada ba yace khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ai ni da wuta kai ni shi kuma da tako kai shi wuta kuma ta fi tako har ma wani yake cewa iblisu afdalu min abikum adam fatanabbahu ya ma'shar al-ashrar النار عنصره وآدم طينة فالطين لا يسلك هو النار yace ya ku ɗan iska iblis ya fi ubanku adamu martaba domin shi asalinsa wuta ce ubanku adamu kuma asalinsa tako ne ina tako ya kai ga wuta to saboda haka suka ce ai an zalunci iblis an zalunci shaitan kuma Allah ya ƙi sauraron tubansa ya ce ma ya la'anci shi har alkiyama tashi kaga kenan ba magana mai tuba a karɓa. haka suka zama su abadatu shaitan ne su shaitan shine abin bauta a gurin to duk wanda zai ihtijaji bil qadar lahu nasibun min madhhab shaitan wanda zai yi hujja da kaddara zama yana hujja da kaddara to yana da wani nasibi na mazhaba ta shaitan yana da wani nasibi na biyar mazhaba ta shaitan Allah yana kaddara abubuwa amma kuma ya ba wa dan adam kuma zabi imma shakiran wa imma kafura inna hadaynahu sajidaini imma shakiran wa imma kafura inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kafura Allah madaukakin sarki ya dora dan adam bisa tafarki ya nuna masa hanya ta kwarai kamar yadda yake ba wa hadaynahu najidai ya nuna wa dan adam hanyoyi guda biyu ta kirki da mara da wacce ba ta kirki ba in ma ya bi hanyar kirki ya zama mai godiya ga Allah imma bi hanyar banza ya zama kuma mai mutunci ga Allah saboda ka Allah ya bar wa dan adam wani nau'i na zaɓi na ya zaɓi hanyar da yake so kamar da yace ba man sha'a yu'min wa man sha'a falyakfur saboda haka mutum ya zo ya ce shi a hanyar da yake bi ta tirka, ta shi Allah yayi kaga wannan akwai zalunci ga ubangiji akwai zalunci saboda haka iblis ya fara hujja da kaddara fa bima aghwaytani saboda batar da ni da kai la da lahu fil ardi ni kuma sai na kawa sai na kayata musu rayuwa ta duniya na kawata musu rayuwa ta duniya wala ughwiyannahum ajma'in kuma sai na batar da su baki ɗayan kaga anan kuma sai ya jinkin ya jingina batarwa zuwa ga kanta. ai da sai ce sai su ma ka batar da su ba ma sai ya da abin zuwa ga kansa domin a nan ne na tahaddi majali ne wani fage ne na ƙalubale, saboda haka sai ya nuna shi ne zai yana kalubalantar ubangiji shi kuma ya ceto to shi kansa iblis sai ya yi sauri ya yi gaskiya domin tabbas ya san wannan kalubale ba zai ci shi ba sai ce illa ibadaka min kumul mukhlasin sai bayanka waɗanda suke tsantsanta bauta gare ka masu aiki da ikhlasi saboda haka sai ya togace bayin Allah sai ya jingina musu kuma sai ya ba su wannan suna ya ba su wannan adireshi ibadaka bayinka ashe kaga ba karamin matsayi bane suna cikin group din da shi kansa iblis da yayi kalubale sai da ya togace haka nan ubangiji ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi bayina kaga anan ubudiyya ce haka ba ba ba ubudiyya ce amma ai kowa bawan Allah ne ma anan bayin da yake nufi ba martaba ce ba kankanuwa ba sai bayina wannan ba kada wata hujja ko wani iko akan illa man aka min al fa ce waɗanda suka bi ka daga cikin batattu sannan su zaka iya batarwa amma banda bayina waɗanda suke masu ikhlasi to haka nan su ma mala'iku waɗanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ya sifanta su da wannan muƙami na ubudiyya Allah ya ce wa qalu ittakhadhu wa qala ittakhadha wa qalu ittakhadha ar walada subhanahu bal ibadu mukram waɗanda suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne Allah madaukakin sarki yace subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji bal ba ƴaƴa bane ga Allah ibadun mukram bayi ne waɗanda suke an karrama su an ba su matsayi an ba su daraja bayi ne masu daraja kaga sai Allah madaukakin sarki ya ba wa mala'ikunsa wannan muqami na ibadun ashe kaga ba ba karamin muqami bane la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa magana sai wacce Allah madaukakin sarki ya umarce su da ita ba sa rigayar da aikata wata magana sannan kuma da umarninsa ne suke aiki ya alamu ma baina aidihim wa ma Allah ya san abin da yake gaba gare su da abin da yake bayan su wala yashfa'una illa liman irtada kuma ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda su yi cetonsa wa hum min shakhashiyatihi mushriqun kuma masu masu tsoro ne masu razana ne masu fargaba ne saboda tsoron da suke wa ubangiji haka nan Allah ya ce wa qalu taqadar rahman walada suka ce ubangiji ya riki da bal laqad ji'tum shay'an idda kun zo da wani abu wanda yake mai girma mai muni kwarai da gaske takadu samawati tafassarna minhu abinda tammai suka kusa su tsatsage saboda girman magana da muninta wa tanshaqqu al-ardu ma ta tsage wa firru, al-jibalu hadda zuwar wasu su rushe su dike su zama gari an da aulur rahmani walada saboda sun ce Allah yana sun yi wa Allah da'awar yana da da wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada kuma bai dace ga Allah mai rahama ya riki ba in kullu man fis samawati wal ardi duk wanda yake cikin sammai da wanda yake cikin ƙasa illa atir rahmani abda fati ya zo wa ubangiji na gobe kiyama yana a matsayin bawa yana a matsayin bawa laqad ahsahum wa addahum adda Allah madaukakin sarki ya kididdige ya kididdige bayansa gaba ɗaya ya san adadin su wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda kuma kowa shi kadai yadda ya duniya shi kadai haka zai je wa ubangiji shi kadai anan kaga Allah madaukakin sarki sai ya faɗi bayi gaba ɗaya bi ma'ana al-ubudiyya ta gaba ɗaya wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda in kullu man fi samawati in kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda kaga nan ubudiyya ce ta gaba ɗaya duk wanda yake kasa da duk wanda yake sama sai ya je ga ubangiji yana mai a matsayin bawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa game da annabi Isa alaihi salam waɗanda mabiyansa suka yi da'awar shi Allah ne ko kuma shi ɗan Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya ce in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il shi ba wani bane face bawa kaga Allah madaukakin sarki sai ya sifanta shi da ubudiyya shi shi ba wani bane face bawa da muka yi wa ni'ima muka aiko shi muka bashi matsayin manzo waja'alnahu masalan kuma muka sanya shi abin koyi abin misali li bani isra'ila ga ayyin isra'ila ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث saboda haka annabi sallallahu a cikin hadisi sahihi wanda al bukhari ya ruwaito daga Abdullahi Ɗan Abbas radiyallahu anhu kuma daga Umar dan Khattab ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la tusruni kama asratin nasara isa ibn maryam kada ku kuzuzu ni kada ku wuce gona da iri wajen ya gona kamar yanda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban isa dan maryam fa inna ma ana Abdul ni bawa fa qulu abdullahi wa rasul ku ce bawan Allah manzan Allah wannan shi ne iya matuƙa yabo da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi yarda da shi duk wani yabo da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kowace irin kalma koma bayan abin da shi ya fi so ya fi zaɓa ya fi yarda da shi abin da ya fi so ya fi zaɓa abdullahi wa rasuluhu shi yasa har kullum ya zama na a rayuwarsa ƙoƙari yake ya ɗora al'ummar ta bisa taifi su zamo alaƙa su da shi alaƙa ce ta mabiya wani annabi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da wani saƙo wanda zai zama cika makin saƙonnin annabawa gaba ɗaya kuma ya kare dukkan wani ya kare tauhidi daga dukkan wani abun da zai sa ya samu tangarɗa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kanya tauhidi daga kankin kansa kada ya zama shi da Allah ya aiko ya zama fitila da za ta haskaka duniya ta kawar da duhu da datti da ƙazanta ta shirka ya zama kuma shi ne ƙofar da za ta kai ga mutane zuwa ga shirka ya yi ƙoƙarin rufe wannan kofa ruf tun a rayuwa saboda haka ya bar mana hadisai masu yawa waɗanda suke tsawatarwa da nusantar da al'umma akan cewa kada su yi azarbaɓiya kamar yadda waɗanda suka gabace su na al'ummar nasara suka yi dangane da annabi isa don haka idan wani ya zo ya ce da shi ma sha Allahu wa shita in Allah ya so kaso annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fushi a lokacin ya ce kada ka ƙara faɗa wannan ƙulma ma sha Allahu wahda in Allah ya so shi kaɗai an zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ana cewa da shi anta sayyiduna yace as-sayyidu huwa Allah suka ce wa a'zamuna fadlan wa ajjaluna ata'an annabi sallallahu alaihi wa sallam yace qulu bi qawlikum aw bi ba'd qawlikum wa la yajri wa la yastahiyannakum shaytan ku dai faɗi abinda ku saba faɗa amma kada ku yadda shedan ya ci galaba kanku. Saura ka annabi ya ja musu tudu kada su zugugunta shi har shedan ya ja su su faɗi abin da nasara suka faɗa game da annabi Isa alaihi salam Saura ka annabi sallallahu alaihi sallama yake faɗar wannan hadisi wanda sayyidina Umar ya faɗe shi kan mimbar. manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce la tusuruni kama asratin nasara Isa ibn Maryam Ibnul arabi al-maliki yana cewa wannan la yalzamu min hadha an-nahy an yakuna fi hadhihi al-umma man yaqulu bi anna an sallallahu alaihi wa sallama huwa Allah aw ibn Allah aw thalithu thalatha ba dole ne dan annabi sallallahu ya faɗi wannan magana ana nufin a cikin wannan al'umma kenan akwai wanda zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ko ya ce dan Allah ko ya ce babu wannan babu wanda yake fitowa shi annabi shi ne Allah ko shi dan Allah ne ko ɗayan uku ne babu wannan to amma wannan ishara ce kamar yadda suka ce magana ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin dukkan wani abu da zai sa a wuce matsayin da Allah da Allah ya aje shi a shi na ubudiyya a ɗauke shi a kai shi matsayin rububiyya bai yadda ba don haka ba yana nufin alfas ba ba wai yana nufin idan ba ku ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba ba ku ce da shi ɗan Allah ba ba ku ce da shi ɗayan uku ba to ku faɗa masa duk abin da kuka so ba wannan ake nufi ba shi yasa bai alburda lokacin da yace da ma da atun nasara fi nabiyihim wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi da ya faɗi wannan baiti sai ya saki akalar bakin sa domin a tunaninsa ai in bai ce in bai yi irin yadda kiristoci suka yi ba to zai yi duk abin da ya ga dama saboda haka sai saki baki a cikin waƙa ta alburda alburda shahararriyar waƙa ce da aka sani ta madihu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam tsohuwar waƙa ce kuma shahararriya tsohuwa ce in ka kwatanta ta da shiriniya domin wanda ya rubuta ta Muhammad ibn Sa'id al-Busairi ya rasu tun hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 695 kaga cikin karni na takwas kenan mutumin busir ne busir cikin kasar masar wannan mutum muhammad ibn sa'id ba malami bane ba malami bane ba wani faqihi ko muhaddisi ko wani abu ba kai amma yadda masu rubutun tarihi suka rubuta mutum ne ba ma da aka san shi wani mutumin kirki ba ko wani salihi ko wani wali duk ba wannan ba ne. kusan ma an san shi a lokacinsa mutane suna sun tsane shi sosai saboda mutum ne ba zai lisan wato yanzu da ya ta tura maka akwai wata waka da ya tura wa matarsa a shar waka ba ta da daɗin ji waka ba ta da daɗin ji yana cewa ita ita tana tuhumar shi baya gamsar da ita so sannan ko mutum ne wanda yake kathiru su'alin nas yawan bara bala'in bara da yawan roƙo da naci na karanta a fawatil wa na ibnu shakir na shakir muhammad ibnu shakir al-kutubi akwai tarjamar sa ce akwai diwanin da wani ya haka kaya yi tarjamar sa ce haka ba wani salihi bane ko wani waliyi ko wani abin nan har ake ta wani lawaji ba ma malami bane don haka dan yayi farabadiya kaga duk ba za ka yi mamaki ba mawaki ne a cikin waƙar sama akwai inda yake ishara ba zan isa na baitin ba cewa yana fatan wannan waƙar da ta yi da ya yi Allah ya gafarta masa irin zulubban zulubbansa da ya yi a rayuwarsa banda waƙa da hidima da ya yi sai mutane ba abin da yi. hidima shine irin harkar bara da zai yi kaga duk wanda zai bara sai ya zubar da mutuncinsa dan akwai inda ma yake zaton ko shi don kasancewarsa ya fi saban Allah zai fi samun rahamar Allah kaga ai ba ba jahili ba ai ba wanda zai wannan tunani ka ce wanda ya fi saban Allah shi zai fi saban la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan fil qasam wannan a cikin alburda ake karanta a matsayin wani abu mai kyau la'alla rahmata rabbi ce wa la'alla rahmar ubangiji na hina yaqsimuha lokacin da yake rarraba rahamar ta'ti ala hasabil isyan fil qasam gwargwadon laifinka da sabanka da kangarewa ko gwargwadon samun rahmat da zaka yi kaga wani ba sai zama kangararru ba wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa'aktubuha lillazina yattaqun wa yu'tuna az-zakat wallazina hum bi ayatina yu'minun allazina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi kaga kaga Allah abin da yake faɗa daban cewa rahama ta tayar wasu komai amma zan rubuta ta ga lillazina yattaquna ga waɗanda suke tsoron Allah suke takawa takawa shine kangarewa shi ko yana ta ta'ati ala hasabil isyan fil qasami to kaga in ba jahili wanda ba karanta qur'ani ai ba wanda zai irin wannan wannan tunani to saboda ya riga ya ce da ma da atun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wahtakim da ya kawar da waɗancan abubuwan da yake zaton su kadai annabi ya hana sai ta faɗar abubuwan da da basu dace ba yake cewa daga cikin irin abin da yake cewa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalam yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duniya da lahira duk kyautar ka ce Allah kuma me yake ce mana wa inna lana lal akhirata wal ula duniya lahira da duniya da lahira duk kamu ce inda Allah shi kuma ya ce kyauta ce kuma ma minni wato wani bangare ne kaga alqur'ani abin da yake ga mana daban mu sai dai abin da yake ga mana daban sannan wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam daga cikin iliminka daga cikin iliminka akwai ilmin lawhi mahfuz da qalamul qudrati to kaga kenan ba abin da ya barwa Allah shi kuma Allah bai ilimin sa kenan idan wannan ya zama min ne min wani bangare na ilimin sa Allah yana gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa mutane walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani su da na san gaibi da sai wai ta alkai ko ba zan taɓa shiga inda zan samu matsala ba da ba zai kai da ba zai shiga inda zai samu matsala ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama koyarwarsa daban abinda shi kuma abin da yake faɗa a kansa daban al-burda baiti 160 duk da cewa an yi ta yin ƙare ƙare wasu ma da yake abu ne baya da wani hurma baya da wani hurumi an karɓe ta wasu sun yi mata shuru an yi ta mata sharhi domin an kun rubuta ta shi da ya rubuta ta wai ya rubuta ta lokacin da ya samu abin nan ɓangaren jikinsa ya shanye paralyze to shi ne sai ya rubuta wannan kasida yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ya bashi waraka to shi da wai sai mafarki annabi sallallahu alaihi wasallama sai eh, ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an farki shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa masa gwadansa daga nan aka samu kalmar burda din sai ya jefa masa gwadansa shikenan da safe yana tashi sai ya ganshi ya warke yana tsalle tsallen ya warke yana yawo sai suka gama da wani sufi sai sufin ya ce ai na yi mafarki jiya muna zaune a halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka rera wannan waka ta ta alburda sai manzon Allah ya dan rausaya to daga nan suka samu kalmar burda din amma shi da ya rubuta a masa sunan da ya sa masa alkawakibud durriya fi madhi khairil bariya wannan shine sunan da shi Muhammad ibn Sa'id ibn ya sa waka su ko mutane da suka ji kissar gwado shi alburda din shine gwado sai suka ce ita ma ai ita ce gwadon ma gaba daya sai idan mutum baya da lafiya sai ya dinga karanta ta ko a rubuta masa a ruwa ya sha ko a yi ya daura ya daura a jikinsa har ta kai wasu suna ɗaukar kowane baiti akwai magani da yake kowane baiti yana da magani kaga magani ɗari da suke to saboda haka suka yi ta kamba mata alhalin a ciki kuma ya kauce wa nahajin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauce wa nahajin annabi sallallahu alaihi wasallam baiti na farko zuwa na talatin da hudu yana magana akan shauƙinsa zuwa ga zuwa zuwa Madina birnin manzo ya zauna a can yayi waye yayi waye baiti kuma daga 35 zuwa 140 a 139 nan kuma shine abin nan a gwaran madihu din yaban annabi tun daga haihuwarsa da mu'jizozinsa da waye da waye har zuwa wafatinsa baiti kuma daga na 140 zuwa na 160 kuma yana magana ne akan abin da ya shafi shi kansa da irin yake kira irin a saba wa zuciya wa khalifin nafsa wa khalifin nafsa wa shaytana wa atihima wa in huma mahadaka nusha fatahimi wal nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi al fitami wa in tustimhu yanfati ala hubbi al radai wa in tustimhu yanfatimi da sauran irin su da yana da nuna cewa a saba wa shaytan a saba wa iblis a saba san rai to kuma ya shigo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi ya yi masa abin nan yake cewa ya akramal khalqi mali man alubu bihi siwaka عند حدوث الحادث العمل يا أكرم الخلق يا ما في في جنة ba ni da wani wanda zan fake a gurinsa in bala'i ya sauka wata annoba ta sauka kai ba ni da wanda zan fake a gurinsa wannan magana ta saba tauhidi amman yujibu al-mudarra idza da'ahu wa yaksifu su waye Allah ne shi kuma yana cewa kwata kwata babu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi ba zai karbi wannan ba wanda aka ce masa ma sha Allah wa shi'ta yi tsawa bare wani yanzu ya ce shi in wata wani bala'i ya sauka ba ita zai faki sai ga annabi sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karbi wannan daga wajen sa ba zai taba yadda da wannan shirka ba wanda zai irin wannan shirka ya doge a gaban a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya kashe shi a matsayin wanda ya ridda a matsayin wanda ya ridda to da wasu maganganu na jahilci yanzu kamar inda yake cewa wa inna li minka وإن لي منك ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم يا رسول الله إنا دع الكوري أوجه kuma kai ka fi kowa cika alkawari to ina ina ina ya samu cewa dan sunan shi Muhammadu dole manzo Allah ya yi masa wani abu akwai akwai waɗansu wanda suke sun fi kowa gaba da addinin kasashen laraba da suna nan duk sunan su muhammadu shi kenan da an sa maka muhammadu sai ka ce kana da wani alkawari sai manzo Allah ya duka maka to kaga in ba jahili ba wanda zai fake da sunan kawai ya ce ya ce sai manzo Allah ya biya masa wata bukata to haka baitocin suke tafowa a cike da jahilci cike da jahilci to amma wanda ake yake ana karantawa ido a rufe a makance ana dai cewa yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaza kaza kaza shikenan sai zamana ba a tantance akan me yake faɗa akan waɗanne irin maganganu yake to kaga waɗannan irin maganganu sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsawatarwa la tutruni kama atrat nasara isa ibn maryam kada ku kunun misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maqamul ubudiyya din nan shi yafi komai a gurin ta shi yasa Allah ma madaukakin sarki idan ya zo fadar wani wata babbar baiwa da martaba da ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam da ita sai ya kirawo shi da sunan bawa saboda wannan suna shi zai dace da wannan karramawa da aka yi ya zama bawan Allah a wajen Isra'i a wajen wahayi a wajen da'awa kamar yadda Sheikhul Islam yake faɗa shi ko mai abu da cewa ke launa sabat qadrahu ayatuhu izama ahyasmuhu hina yud'a darisar zaman waye ya taba nuna mutane wannan wannan wannan magana akwai tuhumar ubangiji cewa da mu'jizozi da martabobi da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama da sun dace da kadarin manzon Allah to da ka kira sunan manzon Allah ba ta ce zai tashi ma'ana tun da yanzu in mun kirawo sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya ta da matacce to kenan ayoyin da aka bashi da mu'jizozin da aka bashi ba su yi daidai da darajarsa ba an rage masa ya kamata a bashi mu'ujjojin da suke daidai da martabarsa to kaga kaga wannan tuhumar ubangiji tuhumar ubangiji ake yi bai bashi matsayin da ya dace da shi ba ko bai bashi mu'ujjojin da suka dace da matsayinsa ba to Allah maɗaukakin sarki yana haɗa kalmar abdu in zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan sifa a lokacin da yake maganar wata aya wani matsayi babba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka da ya zo magana shi ne na yake cewa qad na'atahu Allahu bil ubudiyyati fi akmali ahwali a cikin mafi kamalar halayen Annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala fil isra da ya zo magana isra'i sai Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdi sai kira shi da siga da sifa ta bawa haka nan da ya zo maganar wahayi sai ya ce fa auha ila 'abdihi ma auha haka nan da ya zo maganar wa'azi da'awa wa annahu lamma qama abdullah kanu yaquluna alayhi libada haka nan da yazo maqamin tahaddi kalu bale wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina sai kira shi da sifar bawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu ashe kaga ba karamar sifa ce wannan kaga lokacin da mutane suka kete suka keta haddi suka wuce a gona da iri wajen yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba soyayya ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sa suka yi haka ba soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine tsayawa kan koyarwarsa babu kuma abin da za ka yi ka zama cikakken masoyin annabi sallallahu alaihi wa sallama irin ka kare tauhidi wanda akan shi ya gwagwarmaya akan shi ya yaki hmm? dukkan yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi don ya tabbatar da me sun tabbatar da tauhidi to idan ba wannan kake karewa ba cikin duk abin da zaka yi to za ka yi da'awar kanka ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne mu a duk tafiyar mu muka yi imani da cewa abu na farko da ya kamata mutane su sa idan su a kai su damu da shi shine maganar aqida maganar tauhidi duk abin da zaka damu da shi ba tauhidi ba to kawai kana shi bayan ba gaba kake ci ba kuma kana haƙa ne ba inda ya kamata kai ba tauhidi shine farkon abin da zaka kwankwasawa mutane kunnan su a jin su da shi shine abin da zaka kwankwasawa zukatan zaka kwankwasa zukatan su da shi sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'az bin jabal lokacin da ya tura shi yaman falyakun awwala ma tad'uhu ilayhi shahadatu an la ilaha illallah shahadatu an la ilaha illallah shine farkon abin da zaka kira wasu zuwa gare shi wannan ita ce farkon kalma da ya kamata ka kwankwasawa mutanenka zuciya da shi yasa har kullum tafiyar ahlus sunna ba ta yiwa idan babu aqida in babu tauhidi duk wani hada ku ko hadin kai idan ba a samu kalimatu tauhid ba to ba za a samu tauhidin kalima ba kalmar mu ba za ta hadu ba sai mun samu kalimatu tauhid ta tabbata ta kafu za mu ga dukkan wata wata fafutuka da wata gwagwarmaya da aka yi a wannan karni na ashirin wanda suka saba wa tafiya kan tauhidi domin duk rikicin da ake da suna sunna shine su bar magana tauhidi tauhidi yana raba kan mutane yanzu ka zo kana magana akan alburda alburda nan kuma an yarda da ita ana karanta ta ana jin ana jin yabon manzon Allah ne ana ana ana madahu da ita ana kaza ana kaza zaka kawo rarrabuwar kai to babu inda za a samu haɗin kai sai akan tauhidi domin shi yasa kalmar ba aka ba ta sunan tauhidi ita ce alama ita ce shi'ar ita take na haɗin kai din duk wata tafiya da za a yi ba bisa kalmar tauhidi ba to ba inda za a ci ba inda za a ci shi yasa jama'atul ikhwanul muslimun wanda wace hasanul banna ya kafa a alif ɗari tara da ishirin da biyar kun ga ita ce ƙungiya ƙungiya mai sunan ƙungiya ta musulmi da aka fara kafa ta kowace dadewa, ƙungiyar muslim brother wace hasanul banna ya kafa a tun 1925 aka kafa ta wajen shekara tamanin ita ce ta shiga ƙasashen larabawa ta mallaki dukiya dukiyoyi masu yawa ta samu mabiya cikin aji na mutane daban-daban ajin masu kuɗi ajin ma'aikata ajin masu sarauta ajin yan boko ajin talakawa ajin kowa da kowa ajin samari ajin mata ta tara mutane a ko'ina ta shiga siriya ta shiga ƙasar jordan ta shiga ƙasar Saudiya ta shiga ina ne ina ne ina ne sai ƙarfi amma yanzu ina ɗan ikwan wanda da yake bibiyar ɗan ikwan a yanzu ya fi ya san babu wasu wanda suka yi saranda suka ɗaga hannu suka ce mun sallama kamar su a duk inda suke a ƙasashen laraba a masar dama an soke ƙungiyar tun alif ɗari tara da arba'in da takwas saboda haka suna a matsayin karantacciyar ƙungiya ce amma suna shiga siyasa a matsayin ɗaiɗaiku masu zaman kan. suna cin zaɓe bakin gwargwado da zaɓen da aka yi na kwana-kwanan nan ma su ne na biyu bayan bayan bayan jam'iyyar da take mulki jam'iyyar su hasani mubara su ne na biyu to amma mai suka taɓa tsinanawa babu domin gaba ɗaya sun saki hanya domin sun yarda cewa yanzu babu yadda za a yi musulunci sai an yi demokuraɗiyya sai an shiga demokuraɗiyya an yi zaɓe za a iya samun kafa musulunci to har yanzu kuma musulunci bai kafu ba kusan amirkawa a 'yan kwanakin na 'yan watannin nan na baya-bayan nan har ma sun fara cewa ya kamata mu shiga tattaunawa da 'yan al'ikwanin musulmi 'yan muslim brothers saboda muna ga su ra'ayinsu zai fi kusa da namu don haka suka yadda za su tattauna duk wanda ba ba Amerika ce zai zai tattauna da shi kai ma ka san sai ya yadda ya hakura ya zubar da wasu makaman in yana rike da makaman sa ai ba magana tattauna sai dai ai ta bala'i ko a fili ko a karkashin kasa amma an kaji an ce zo mu tattauna zo mu hau tebur to an yadda da kai an yadda kai abokin tafiya ne saboda haka aka yadda aka ba su yanzu haka cikin zaben da ta kai a Masar ana ga cewa akwai SC sigilan da Amerika ta yi ta cewa a ɗan kyale su nan da dukan su ake inda aka san ma za su ci zaɓe, sai talakawan garin sun yi layi za su jefa musu ƙura'a sai a tsuro yan sanda da bulala da da da tiya su ta dukan mutane su kore su a je a kwaso yan daba daga alƙaira zo su jefa ƙura'a a ɗauke akwatin a ce ba su ci ba to yanzu aka ɗan ba su dama da za an ce za a tsaya zaɓe. duk wani ma nasu da ya fito ya tsaya a matsayin dan takara sai an kusa fara zabe sai a kama shi a jiya a kulle shi a ce ana tuhuma shi yayi wani abu sai an gama zabe sai a sake shi to amma nan karan sai aka kyale su saboda America ta dan bada a green light cewa waɗannan abokan tafiya ne kuma ba su taɓa yin barazana ba taɓa samar da barazana ba tun bayan kashe Hassanul Banna Allah ya ji kansa a 1948 da aka kashe shi to tun daga wannan lokacin suka zubar da makamai lokacin da mai musu jagoranci Hassan al-Hubaibi ya zo ya karbi shugabancin ya fara cewa to an sassauta to tafiyar su su tafiya ce ta a tattara kawai duk wani wanda yake musulmi ko me yake kawai mu haɗu mu dai tafi gaba ɗaya saboda su ba su da maganar wai a tace dan sunna a tafi da shi a tace mai tafiya kan gaskiya a tafi da shi wanda ba zai bi gaskiya ba ya kama hanyar sa da ba a'a to kawai a haɗu ko ma saboda haka a cikin su za ga wanda yana sunnar a cikin za ga sufi wanda sufanci yake yi a cikin za ga wanda baya wannan baya wannan shi gashi nan ko ina zai dan taba to duk kuma ana tafiya tare shi yasa shi shugaban su yace shi shi kungiyarsa jama'atuna jama'atun salafiyatu sufiyatu salafiyatun sufiyatun ka taba jin wani abu ya haɗu salafiya sufa salafi sufi ai ba zai yiwu ba sai dai ko salafi salafi sufi sufi amma salafi sufi haka ai ba zai yiwu ba to ko an tafi da nisa za a da ai yi ɗaya eh lokacin da da kungi da yan brothers farko farko fitowarsu a nan aka je ana tafiya da shi'a kaga ana sunni shi'a ina abin ai da bai yi ba ai kaga dole ɗaya aka ɗauka shi an suka yi shi an wanda kuma su shi an ba suka balle amma a tafi sunni shi a shi a sunni to haka ba zai yi ba salafi sufi ba zai yi ba to saboda haka shi ya ce hanyar su jama'a su jama'a ce salafiyatun sufiyatun to saboda haka yake tara kowa da kowa kowa da kowa ya <laughs> to inda za ka kana kana sunna wannan yana sufanci kai shi yana wazifa kai ba ka yi to ai kaga za ku yi rigima in an zo an baje kyalle kaga za ka ci a ɗauki to sai ya ce to a'a Na eh, amalu fi mattafaqna alaihi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi mu zo mu yi aiki cikin abin da muka yi ittifaki domin ittifaki a a a a shugabannin mu ba na musulunci ba ne to mai aiki ya mu kawar da su yanzu mun ittifaki akan a daina a daina bankunan riba to bi aiki anan. wato an samu wasu zawuyoyi wasu wasu kwane-kwane da aka samu aka ittifaki a nan to a shiga nan duk kwana da aka ittifaki a shige ta inda muka yi istilafi ko muka saba kowa ya ba kowa uku a gaba da siya mai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa addinin nasiha addinin gaba ɗaya nasiha ne don aka ce mu yi wa juna uzuri kowa ya yi shiru ya kyale kowa ya yi abin da yake so kaga ba ba ba maganar nasiha kuma ba maganar ka zo har kana cewa alburda alburda ba ba yaban manzon Allah bane ke ta alfarmar tauhidi haka ba za ka faɗa haka ba in ka faɗa haka za a kore ka daga kungiyar shi yasa ɗan kungiyar Asuriya lokacin da wasu samari daga cikin ɗan kungiyar jama'atul Qur'an musulmi suke zuwa karatun Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani lokacin yana Syria sai kungiyar suka yi taro karatun fa karatun at-targhib wa tarhib yake na munziri hadisan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da karatun fiqh sunna na sayyid sabi sayyid sabi nasu su nema. amma albani yana karantar da littafin da ya rubuta fiqh sunna da wasu littafai da da albani yasa yake koyar da karantar da yan uwa da suna zuwa karatun sai aka yi taro aka ce ko dai su daina zuwa ko an koyi ko su daina zuwa wannan karatun domin ba za su yi wala'i ba suna wala'i ga makaranta albani ko suna wala'i ga ga amir sai dai su zaɓi daya kaga kaga za su yi za su yi uzuri akan sufi akan wani wani mulhidi kan duk wa za a yi masa uzuri amma banda ahlus sunna yanzu da wani dan bid'a zai zo kawo wata sabuwar bid'a nan kan sabuwar bid'a fil wani ba san ta ba ya dauko ta a Baghdad ko a Sudan ko a ina ne ya zo yana koya wa yara babu wanda zai ce yana yana raba kan musulmi sai shiru ana kallon sa kuma barna yake yi kuma kan raba kan musulmi ya zo da shi amma yau da na zo da wata sunna na karanta to sunna ba taɓa samun wani gata na a zo a gani ba tun daga khilafatun rashida da ta tafi Alkhilafa khilafa ala manhajin nubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai suka fara shiga garari malamai suka fara shiga garari to kuma ka zo ka ce sai an yi wata gwamnati da ta tafi da kai kai saboda kana sunna sai da zaka aje sunnar a tafi da kai haka a cikin a cikin yuya cikin rububi to sai a tafi da kai inda za ka yi saranda ko bai ka saki in an zauna duk abin da ake faɗa ake aikatawa ba ka magana babu wanda zai damu da kai amma in za ka yi magana ko kai za ka zo ka ce za ka aikata to fa za a yi rigima da kai ko ba za a tafi da kai ba saboda haka a daina damuwa cewa an yi wata gwamnati mun sha wahala da mu aka kafa ta aka zaɓe ta amma daga baya ba a yi da mu ka yi wata wahala da niyyar wai za a yi da kai a matsayinka na sunna kai da kai a wani matsayi can ko ɗan siyasa kana tara musu samari kana kana musu campaign Hai da kai akan wannan ko za ka kare wani shugaba a da kai akan wannan amma ka zata wai saboda kana karantarwa a masallaci ko kana karanta a wata makaranta ko kana da wasu ƴan littafai da kake wallafawa ko akwai wata wani abu da kake so a tsabbaka na shari'a ka ce wai saboda wannan kai sai an tafi da kai bata lokacin ka kake kuma baka san tarihi ba babu wannan lokacin duniya ma tana zaman lafiya masu mulkin suna cewa mu da alqur'ani da hadisi muke mulki sunna bata samu isasshen gatan da take bari yanzu da daman a ƙarƙashin constitution ake harkoki in kai magana sai a ce constitution ba zai bari ba federal government ba za ta bari ba yaya za mu yi shari'a ba mu da 'yan sanda yaya za mu shari'a za mu da kaza ba mu da kaza a kewaye ka da wannan kuma akan wannan kai kai da gwamnatin ta so don ka sai sai kai hakuri kai ka je kai sunna ka in har an yadda ka yi ta a gidanka ka yi ta a kasuwancinka ka yi ta a masallaci ka yi ta tare da 'ya'yanka da matanka ka koyar da maƙotanka alhamdulillah a yadda muke ganin duniyar ai ai wannan ci gaba ne in har ka samu wannan saboda haka a annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama babu abin da fi ba wa muhimmanci a rayuwarsa irin tauhidi duk koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana komawa ne kan tauhidi kuma babu inda za a shi yasa ce ba za mu sa karatu ba face tauhidi yana daga ciki amma kawai mu zo muna wani fiqhu muna wani wani kwana kwana a wanda kowa da kowa zai iya zuwa na fi so a sa karatun da wani ba zai iya zuwa ba wanda zai iya zuwa sai wanda ake tare a ba zuwa aikar ta karatu kowa da kowa zai ji kewa yana karkashin inuwar ka shi yasa duk wani majalisi da za a buɗe sabo na ahli sunna a ko ina to a sa aqida farko ai ba mu ga sakwarkwacewar lamarin mu ba sai da muka saki aqidar yanzu da yadda ake karantar da aqida abin yayi sauci ba yanzu ko ina bulugul maram ake to amma kafin ai bulugul maram ai kitabut tauhid ɗan unguwar su ji kitabut tauhid kafin su fara jin bulugul maram to ka koya musu sallah azumi ba su da aqida ina sallah za ta kan me za ta kafu falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah kace a ai hikima hikima hikima a fara ne daga nan to yaushe ne zaka zo ka ai duk ranar da ka zo kan tauhidin ba za su ji sabon abu ne ba babu ranar da za su ji cewa wai wani abu ne da suka saba da in yau ka fara in sai gobe ka bari in sai duk sanda ka fara wato fasad kitabu tauhid kana kana ga mutane za su ji su sabu saboda haka na ga cewa kitabu tauhid an karantar da shi a nan masallacin watakila an sauke shi akwai kasussuka na ci to a sa wani littafin ai ba dan tauhidi ne tsaya ba to ko muke so mu shiga ta fuskar tauhidul ibada ba wai dan kawai nan matsalar ta tsaya ba a ita ce babbar tauhidul ibada shi yasa muka ga mu ɗauko littafin al'ubudiyya ai ibn taymiya yanzu farko farko yake yana maka shimfiɗa bai fara shiga ciki ba wani ba ya hakura ya zauna ina ga aka shiga ciki zai fara zan fara tambaya to ina za a je da mu kuma ibn taymiya zai zo zai maganar yan hakika to dan ya fara maka shimfiɗa cewa wannan ibada da kaga ana ta akan ta ita ce addinin gaba daya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa da dukkan bayan Allah babu wani matsayi da suke alfahari da shi irin al'ubudiyatu lillah zamantowar su bayi na ubangiji shi yasa ibnu taymiya ya ci gaba da cewa faddinu kullu أقال فالدين كله في بالعبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سوره أعرابي أعرابي وسأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين saboda haka ibnu taymiya ya ce addinu kulluhu dakhilun fil ibada dukkanin addini gaba daya yana shiga karkashin ibada ne wa qad thabata fi sahih ya tabbata a cikin sahih bukhari a sahih muslim hadisin sahih muslim fi sahih yana yana nufin sahih muslim anna jibril lamma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi jibril malaika jibril lokacin da ya annabi sallallahu alaihi wasallam fi surati a'rabiyyi a surar mutumin ƙauye domin kamar yadda ku karanta ya zo da shiga wacce take ba shiga ta ɗan birni ba ya zo da gashinsa a birgitsatsa haka ya zo da kura da alamar shi matafi ne ba wanda ya san shi kamar ba kauye wasu alahu an anil islam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata ilayhi sabila manzo Allah ya gaya masa cewa musulunci shine ka shaida babu abin bautatawa da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsayar da sallah ka ba da zakka ka yi azumin watan ramadana ka ziyarci ɗakin Allah a matsayin hajji in ka samu iko bisa ga haka sai ya kuma tambaye shi famal iman menene kuma imani qala an tu'mina billah yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal ba'thi ba'da al mauti yi imani da tashi bayan mutuwa da tashinka bayan mutuwarka wa tu'mina bil qadri khairihi wa imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa qala famal ihsan yace kuma menene ihsani qala an ta'budu allaha ka annaka tarah ka bautata wa Allah kamar kana ganin shi <coughs> fa in lam takun fa in baka ganin shi to yana shi ganin ka wannan shine sufa suke ta to ga sufanci wannan shine sufanci al ihsan ne sufanci to a idan muka ce shi ne sufanci za mu ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ne sufaye duk sufaye ne ko ya aka yi zama sufanci suka ce saboda a nan an ce ka annaka tarahu ka bautata wa Allah kamar kana ganin shi shugabannin sufaye manya-manyan sufaye irin su ibnu arabi irin su ibnu arabi su suna ganin ka kai matuƙa a sufanci ne an Allah ta tashhada ghairallah ya zama na kai kai wani matsayin da komai Allah kake gani shi ka daina ganin komai sai Allah ka dinga ganin hatta masu bautar wani Allah Allah suke bautawa gunki kaga suna bautawa shanu kaga suna bautawa raƙuma fatami menene kawai ka ɗauka Allah ne suke bautawa domin ba su bauta wannan abun ba sai da suka ga tajallin ubangiji akan abin sannan suka bauta masu yake cewa ah, a cikin a cikin suratul baqara inda Allah ke ta innal na kafaru sawa'un alaihim a an zartahun lam tunzirhum la yu'minuna innal ladhina kafaru yana mana yana masa tafsiri na yan badiniya don ya cimma manufarsa yace innal ladhina kafaru waɗanda suka kafaru suka sitir da mun abu ai kafara a larabci tana nufin sitir cewa uyewa shi yasa ake kiran manoma al-kuffar yujibu abin eh, eh, kama sali gaisin a'jaba al ana nufin zurra saboda haka waɗanda suka sitirce idansu ba sa ganin komai sai Allah kaga ba kafirai ba kenan innal ladina kafaru suka sitirce ba abinda suke gani sai Allah sawa'un alaihim daidai ne abun su a an mun ka gargade su su daina bautar abubuwan da suke bauta dan ba abinda suke gani sai Allah in suna bauta kuma kan dan Allah suke gani haka shi suke bauta haka kenan wanda suke bauta Allah kaga ai ba za ka hana su bauta ba za su dawo ba su ce ba su ka hana su bautata wa Allah sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu ma'ana ba za su yadda da imanin da kake kiran su gare shi na zahiri ba domin su suna da imanin su na bani kaga kenan ba su suka kenan ake yi ba yaban su ake yi ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم to ai ai kai hakuri ai yana da abin da yake faɗa walau azabul alim shi yana da tafsirin sa na baɗini wato khatamallahu ala qulubihim Allah ya yi rufi a bisa zukatansu ba abin da yake shiga sai Allah wa ala absu ala sam'ihim haka nan jin su ba sa jin komai sai Allah to wani kara da zasu kada kada ne bai Allah ne kawai wa ala absarihim gishawa idan su a rufe yake Allah kawai Walahu azabun alim suna cikin azaba suna azabtar da ransu suna isa ga ba azaba bace ta lahira to wanda yake wannan tafsiri shine ibnu ibnu arabi ibnu arabi mai littafin al-futuhat al in ka ɗau littafin futuhat al-makkiyya sai ka ai in ma kana karanta littafin kiristoci to ai ina gama gara littafin kiristoci ma ai don littafin kiristoci abin uku kawai yake tsaye da shi trinity kawai guda uku ne amma shi kowa da kowa ma Allah ne ina ga ga abin nan العبد الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلم إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنه يكلم أتكلم أتكلم فتوحات المكية كي wannan واقع وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي ce da bawa bawa ubangiji ne ubangiji bawa yace shi ya kidime waye to zai yi bautar in ka ce bawa to ai bawa zai mutu in ka ce Allah to kuma ya za a ce Allah ne zai yi to wannan shine shugaban sufaye kuma wannan shine ka annaka tarahu a gun. haka sahabbai suke haka sahabbai suke abinda ake so ya zamana kullum kana halarto da ubangiji a zuciyarka a duk tashi faɗinka kana ganin akwai ganin ubangiji a kanka Ka yi kamar wato yadda za ka hannu kamar kana gani shi kamar gashi nan a gabanka kana gani shi ka yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya kirawo kai ce kamar wannan shi ne shuhud ɗin da ake nufi shi ne ru'yar da ake nufi ka annaka tarahu kamar gashi nan yana cewa kaza, bar kaza kaga ai akwai abubuwan da za ka iya bari idan mutane suna ganin ka in ba sa ganin ka za ka yi amma in ka san suna ganin ka za ka bari akwai abin da ba za ka so ka ya ganka kana yi ba a gaban gidansa ba za ka yi ba amma in ka faku a bayan gidansa za ka yi to ya zama na ubangiji ka ɗauka kullum a ko'ina kake kamar gashi nan a tare da kai ba za ka iya tafi shi da abin da ake nufi to amma suka ce a ihsani sufanci ne sufancin kuma shine wannan abin shine fana'i da wusuli da ibnu ibnu taymiya zai zo ya mana magana su waɗanda gaba ɗaya suka ce sun kai matsayin da ubudiyya ta sauka daga kansu shi yasa a ya ɗauko littafin al'ubudiyya ɗaya shine matsayin babba ba kuma wanda ya kai shi kuma sauka daga wannan matsayin sauka ne daga wani matsayi da ubangiji yake daga bayi saboda haka ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin shi to shi yana ganin ka don haka in baka halarto kai kana ganin shi to ka halarto shi yana ganin ka to lokacin da ka sabo wannan matsayi zai zama ka daina abubuwan da da na laifi zai zama ka tsantsan cikin abubuwan da kai mataki ne ya wuce matakin kai mumini ne ya wuce matakin kawai kai musulmi ne ka kai matakin muhsini wannan sai yana buƙatar sai kaji an baka wata ɗariƙa shazaliya ko rufa'iya ko ko tijaniya ko qadiriya wannan wani mataki ne da zaka same shi tsakanin alaƙa ka da ubangijinka ba buƙatar sai wani shi ya ji hannunka ba buƙatar sai an laƙana maka wasu wurde kana yi sau kaza sau kaza sau kaza sau kaza Ibn Taymiyyah yace kaga a ƙarshen hadisin sai yace hadha jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum wannan mala'ika jibrilu ne yazo zai koyar da ku addini sai gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo dukkan tambayoyin da ya yayi da amsar da ya bashi sai ya kirawo shi a matsayin addini don haka addini gaba daya ya kunshi ibada gaba daya ta kunshi ta kunshi addini والدين يتضمن معنى الخضوع والخضوع يقال إنه فدانا أي أذللته فدانا الله ويطيعه ويخضع له saboda haka sai ibnu taymiya ya shigo kuma tare to mai addini suna ce duk wannan addini yana cikin ibada to kalmar addini din me take ne kalmar addini ta kunshi ma'anar al-khudu wa dhul kankan da kai da kaskantar da kai ga wani shine addini duk lokacin da ka kankantar da kanka ka kaskantar da ita ga wani cikin ɗa'a ya zama na komai kana ƙoƙarin neman yardarsa ne da abin da yake so to wannan shine addini ana cewa a larabce dintuhu fadana ai azlaltuhu fazalla kalmar dintuhu fadana daidai take da azlaltuhu na kaskantar da shi fazalla sai ya kaskanta wa yuqalu ana cewa a larabce yadinullaha wa dinu lillahi bi ma'ana ya'budullaha yana yi wa Allah bauta wa yuti'uhu yana masa da'a wa yakhda'u lahu yana kankantar da kai gare shi fadinullahi ibadatuhu fadinullahi ibadatuhu wa ta'atuhu wa al-khudu' wal ibadatu aslu ma'naha al-kullu ayda yuqalu tariqun mu'abbad ila kana mudallala قد وطأته الأقدام قد وطأته الأقدام لكن العبادات المعمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب وهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له فإن آخر مراتب, مراتب الحب هو التدين وأول العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة لانتباه القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب ثم العشق وآخرها التدين يقال تيم الله أي عبد الله فالمتيم المعبد لمحموده ibnu taymiya yace fa abin abinda ake nufi da addinin Allah ibadatuhu wa a wal khudu'u lahu yi wa Allah bauta yi masa da'a kankantar da kai gare shi wal ibadatu aslu ma'naha ita kanta ibada kalmar ibada asalin kalmar abin da take nufi a zullu kaskantar da kai yuqalu tariqun mu'abbad akan yi amfani da kalmar mu'abbad domin a nuna maka kaskan abin nan kaskantarwa akan ce hanya wacce take mu'abbad saboda yawan bin da mutane suke yi ta kanta har zama ta biyu ta biyu ba za ta bada matsala ba kamar ta zama mai da'a mai miƙa wuya ga masu bi a kanta qad waqa'athu al-aqdam wa mutane suka yi tabi lakin nan ibadatu al-ma'mura biha sai dai ibadar da ake umarni da ita ta ta ma'na al-dhull wa ma'na al wato ba kawai kaskantar da kai ba sai kuma an samu soyayya fa hiya tatadammanu ghayatu al-dhull lillah bi ghayati al-mahabbati lahu sai ta hada waɗannan rukunai guda biyu tsanani kaiwa matuƙa wajen ƙasƙantar da kai ga Allah da kuma kaiwa matuƙa wajen san Allah fa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a zulli abidihi huma qutbani kamar da ibnu qayyim yake faɗa a nuniyarsa ibadatur rahman in aka ce bauta abinda take nufi ghayatu hubbihi ka kai matuƙa wajen san ubangiji ma'a zulli abidihi tare da ƙasƙantar da kai waɗannan su ne rukunai guda biyu idan kana son mutum ko kana son abu amma ba ka yi masa biyayya to wannan son baya da amfani so ne marar amfani idan kana biyayya amma ba ka so wannan ma biyayya ce marar amfani sai an haɗa san da biyayya san da miƙa wuya saboda haka wanda ya kasance yana son manzon Allah amma baya masa biyayya wannan san nashi baya da ma'ana so ne ma baya da ma'ana لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه da san da kake yi masa da gaskiya ne to da kai masa da'a domin wanda yake so mai so yana yin biyayya ga wanda yake so saboda haka ibada sai ta kunshi rukuni guda biyu ka miƙa wuya kuma tare da kauna wacce take ta kai matuƙa a zuciya ka yi sunna dan kana son sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ɗabbaka ta ba wai kawai dan kaga ana yi ba ba wai kawai dan yayi ba a'a dan kana son wannan sunnar haka nan ka kaskantar da kai shi kadai ba zai yiwu ba sai kuma ka hada da biyayya din sai ka hada da soyayya din saboda ka abubuwa ne guda biyu ba za su rabu ba fa inna akhira maratibil hubbi mafi ƙarshen matakin so kal a larabci in so ya kai matuƙa ya kai maƙura, a larabci suna kiran shi ta tayyo. wato so a larabce sun ba shi mataki-mataki kowane mataki yana da sunan to in so ya kai matuƙa suna kiran shi tayyo farkon abin da kalmar da suke amfani da ita wajen wasafta so kalmar alaka ita ce matakin so na farko kalmar alaka li ta'alluq al bil mahbub sun yi amfani da kalmar alaka saboda dadda zuciyar wanda mai so take rataya da zuciyar wanda yake so sannan biyu shi suke kira as linsibabil qalbi ilayhi domin gaba ɗaya zuciya kuma za karkata idan ta karkata zuwa ga wanda yake so to a lokacin an kai sababa sai mataki na garam a waɗannan matakai mu da agon mu so ne sai da ake ce matsanancin so bala'in so amma duk kalmar so muke da amfani da ita sai an yi nisa ne mu ce bege to kalmar bege a gun laraba ita ce al'ishku kun ga sai an yi al'alaka sannan an yi asababa sannan an yi algaram sannan kuma a zo al'ishku sannan matakin bege wa akhiruha mataki na ƙarshe shine kamar yadda ya faɗa at-tayammum at-tatayyum yuqalu taymullahi akan ce taymullahi ana nufin abdullahi kaga an kai matuƙa wajen so kenan ma'ana shi Allah madaukakin sarki ana so kai masa so so na ƙarshe so na haƙiƙa kamar yadda a tsoro ake so ka ji tsoron sa tsoro na ƙarshe akwai tsoro na ɗabi'a kana jin tsoron barayi kana jin tsoron zaki kana jin tsoron harbin kunama kana jin tsoron eh, kare duk wani tsoro ne na ɗabi'a amma kada tsoronka ya kai matuƙa mutum ya kai kuɗinsa banki ya ajiye amma ya zo ya kasa bacci yana tsoron to fa kada bankin na ai gobara ba kada fa bankin nan ya kula kada ya kasa bacci ya kasa cin abinci kaga san shi da kuɗi ya kai matuƙa ya kaiwa so na bauta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta isa abdul dinar to a lokacin ya kai ya zama abdul dinar to in ba haka ba duk ka ɗauki wasu matakan tsaro kuma ka kasa aji to a kaga kuɗin kake bauta kuma to haka fata raja'i shi ma ya zama na fatan ka na ƙarshe Allah kake kada ka zama kai raja'in ka kullum a gurin wani ne ko me aka ka sunan wani a ja'a dai da wani a shi kenan hankali na ma ya zama na kai kai ba ka tunanin Allah in dai sunansa ya fito a to shikenan kai hankalinka zai kwanta wahalar ta a ce bashi a cikin lamarin nan amma inda shi kai hankalin ka kwanta a a ba a san irin wannan to dukkan waɗannan tawakkuli dogaro waye waye waye ana son na ƙarshe na matuƙa ya zama Allah kakewa ana so ya zama Allah kakewa to shi ya yace taimullah ya kai matuƙa wajen soyayya ga Allah kenan ma'ana Abdullah fal mutayyamu al mu'abbadu li mahbubihi wanda ya kai matuƙa ga san wani har ya kama kamar mai bautarsa to wannan shi ake kira almutayya shi larabawa suke bashi wannan kalma ta almutayya saboda haka so in ya kai matuƙa to yana zama bauta ne ومن قضى لإنسان مع كفره لا لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يرضى له لم يكن عابدا له كما قد يحب الرجل ولده وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا لا يستحق المحبة والخضوع التامة إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير بغير أمر الله فتعظيمه باطل قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره kun ga Allah madaukakin sarki kama a eh, cikin suratul baqara da yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هذا سأل الله يقول ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا سكي رقم وسكي شوي الله يحبونهم كحب الله سنا سنس كحبهم لله كما يند سكي سن الله هو كحب الله أي كمحبة الله كما يند يكمات أسو الله هكا سكي سن ودنن قمك amma na amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suke mu'minai sun fi tsananin san Allah ta sama da komai sama da komai to saboda haka in soyayya ta yi tsanani ta yi tsanani ya zama da mutum ya makance baya ganin sawaba baya ganin abin da ya dace da abin da bai dace ba shi kawai tabbatar da soyayyar mai san shi kawai yake so ya yi to ya kai matsayin bauta kamar yadda qais ibn mulawih yake faɗa a amurru ala diyari diyari laila uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa hubbu diyari shagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara kaga wannan ya wuce kuma matsayin so da ya kamata a yi wa ɗan adam saboda tsananin son wacce yake so duk inda ya ji labarin inda ta sauka gidan da ta sauka mahallin da ta sauka ko sun tashi sun bar gurin sun tafi ya zama kufai ce to yana yawo irin wannan gurin uqabbilu zal dara wa zal dara. in ji in kama wannan garu in sumbata in kama wancan katanga in sumbata to ma hubbu diyari shagabna kalbi ni ba garin da ya dame ni ba walakin hubbu man sakana diyara shi wanda ya zauna guri da shi kaga wannan azan bala'i ya zama bala'i to har ma inda ya zauna ɗin, shi kansa ya zama masa abin so abin ƙauna. yana yawo yana yana yana sumbatarsa ibn taymiya ce wa man khada li insanin ma abghdihi lahu la yakunu abidan lahu wanda ya miƙa ya miƙa wuya ga mutum amma baya san shi to wannan ba a ce masa yana bautarsa walau ahabba shay'an da kuma zai so abu walam yakhda lahu amma bai kankantar da kai ya miƙa wuyayensa duda ba gaba ɗaya lam yakun abidan lahu ba za a ce yana bauta masa ba kama qad yuhibbu ar-rajul waladahu kamar yadda mutum zai so ɗansa zai so abokinsa wala hadha la yakfi ahaduhuma fi ibadati ta'ala saboda haka ne kankan da kai shi kadai baya zama ibada haka nan soyayya ita kadai ba ta zama ibada sai an hada soyayya da miƙa wuya da saduda sai duka biyun sun haɗu sannan ibada take tashi بل يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء واجبيني ya zamana bawa ya fi son Ubangiji sama da komai, wa an yakuna Allahu a'azama indahu min kulli shay ya fi ganin girman Allah sama da komai, bal la yastahiqu al-mahabbata wal khudu'a tamma illa Ba wanda ya cancanci a yi masa cikakkiyar soyayya ɗari bisa ɗari, ko a yi masa miƙa wuya da ƙanƙantarwa da sallamawa gaba ɗaya ɗari bisa ɗari sai Allah wa kullu man ma uhibba li ghairi Allah fa kullu ma uhibba li ghairi Allah fa mahabbatu fasida duk abin da zaka so duk abin da za a so ba dan Allah ba to so ne wanda yake ba ba mai kyau ba wa ma uzima bi ghairi amri Allah duk abin da za a girmama shi a kambama shi ba da umarnin Allah ba fa ta'zimu batil to a banza ake yi a banza ake wannan girmamawa Allah ya ce kul in kana uku. ka ce idan iyayenku wa abna'ukum da ’ya'yanku wa ikhwanukum da ’yan uwanku yayye ku kanne wa azwajukum da matanku matekunku na aure wa ashiratukum da danginku wa amwalun iktaraftumuha da kuɗin da kuka wahala kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin ku da kuke tsoron ya samu tasgaro wa masakinu tardaunaha da gidaddajin ku manya manya da kuke son su kuka kuke jin daɗin su ahabba ilaikum min Allah kun fi son wannan sama da Allah wa rasulihi da manzansa kun fi son da waɗannan abubuwa sama da jihadi fi sabilihi fa tarabbasu to ku yi zaman daku ku yi zaman daku hatta ya'ti Allah bi amrihi har al'amarin Allah ya zo ku yi zaman jira har ranar da za ku mutu ku sadu da ubangiji ashe kenan ko me za a so a girmama ƙasa yake da Allah ƙasa yake da manzon Allah kowane umarni ƙasa yake da umarnin Allah kasa yake da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka alamar kai a mabiyi ne na hakika ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama na kana karɓar umarninsa da kake ji daga karatun sunnarsa sallallahu alaihi wasallama kamar kana ganinsa kamar kana ganinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani sahabinsa da zobe na zinari a hannunsa zobe na zahab annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya cire shi ya cire shi yayar ya cire shi yayar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cire shi daga hannunsa yayar bayan ya tafi sai wasu suka ce to ka dauki zoban nan mana zaka zaka iya amfani da shi ka iya ba wa yar uwarka tunda ba haramta mata ba ka iya zuwa ka sayar sai ya ce ai ba zai yiwu ba in dauki abinda manzo Allah ya karba daga hannuna ya jefar ba zai yiwu ba ka kaddara an karanta maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa الذهب والفد... الذهب حرام الذهب والحرير حرام على رجال أمتي حلال لإناثها حرام ني مزان الأمة تسي أنفاني دسو حلال ني قوات دسكي ماتا كأوتي ونن حديثي كمر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي غير مكا غاشي كان سيي سيي كان سيي da wannan tufa din ko kana sanye da wannan zuri kowa ya suranta a ransa lokacin da ake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahihai shin yana halarto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciyarsa tamkar shine tsaye gaban sa yake gaya masa yana jin wannan a ransa ta yadda idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yi kaza zai yi bar kaza zai bari nan take to wannan shine ma'anar ashhadu anna muhammadar rasulullah domin kalmar ashadu kamar ka halarto da abin a ranka domin ashuhud yana nufin halarto da abu kamar ka halarto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gare ka ne yana koyar da kai wannan addini saboda haka zaka bi shi sau da kafa kamar yanda zaka bi shi idan da kana ganin shi idan da a gaban ka ne yake cewa yi kaza bar kaza lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abdullahi dan umar wandansa yana ya wuce irin sawu yake cewa in kunta abdullah farfa idara in kunta abdullah wato in kai har bawan ne ga Allah kamar da muke cewa kun ga kalmar abdu matsayi ne babba in kunta abdullah farfa idaraka in kai bawan Allah ne dauke daga tufaka daga tufaka to ka kaddara kai ma lokacin da za ka karanta maka hadisin nan kamar manzo Allah ne yake ce maka in kai bawan Allah ne daga tufaka kaga anan ne ake sanin waye mai da'ar waye mara da'ar sayyidina Umar Abdullahi dan Umar yana cewa kuntu shab kuntu gulaman shaban anamu fil masjid فرأيت رؤيا كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna son su yi mafarki su zo su gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya fassara musu hmm? su ji fassarar mafarki mafarkinsu a jarir ibn abdullahi al-bajali a yayi mafarki ya gan shi ya hau wata igiya ya makalkale a ya sukuto daga sama sai makalkale da wata igiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta mutu wa anta mustamsikun bil urwati Za ka mutu kana rike da wannan igiya ta la ilaha illallah haka sahabbai suna jin daɗi su yi umarki su ga manzo Allah don su ji irin wannan kalma haka kana hammu Abdullah ibn Umar an yara ru'ya fa yaqussuha ala rasulillah haka Abdullah dan Umar shi kullun tunanin sa ya ga mafarki ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a ce mishi kai wada aljanna to da ya tashi mafarkin sai ya ga wasu mala'iku biyu sun kama shi sun kai shi wuta <laughs> tashi hankali to amma da zai ya ce sai ya ga manzo Allah ya gare je je je maganin abu ko tare je je maganin abu yanzu dai gashi abin da shi ya gani yana bacci a masallaci mala'iku biyu sun kama sun tafi da shuka Sai ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'mar rajulu abdullah law kana yaqumu min ba dalla da kai wannan bawa abdullahi da a ce ma kana yin dan kiyamun dai minan dai tana tashi minan nayi kaga ba ta kullum ya tashi ba kuma ta iya tashi daga farkon dare har ƙarshe ba amma daga wannan magana har Abdullahi dan Umar ya mutu bai bar kiyamul layl to muqaddara in ka ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zama irin wannan matsayi tabkar waɗanda suke gaba gare shi suka ji فما ترك عبد الله قيام الليل حتى توفي وكان يقوم الليل كله shi da aka ce minan laili to amma saboda soyayya da biyayya ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nusantar da shi saboda haka duk wani abu da za a so ko a girmama ba dan Allah ba to soyayyar da ake masa soyayya ce ta banza haka nan girmamawar da ake masa girmamawa ce ta ƙarya girmamawa ce ta banza abinda za a so dan Allah a girmama shi dan Allah wannan shine abin girmamawa shine abin su kuma wannan soyayya ita ce ta gaskiya duk abin da zaka so shi saboda Allah to soyayyar ubangiji ce ko me ka so saboda Allah to soyayyar ta ubangiji ce ba ta wannan abu ba ce matukar saboda Allah kake so duk abin da zaka girmama saboda Allah to girmamawa da kake yi ta ubangiji ce shi yasa muke girmama ɗakin Ka'aba ai ba dan zatin ɗakin muke yi ba saboda girmamawa ne ga ubangiji haka nan muke girmama hajarul aswad ai ba dan yana dutse ba shi yasa Allah da ya tashi yake wa man yu'azzim hurumatillah wa man yu'azzim sha'airallah haka sai jingina abin ga Allah girmama su girmamawa ce ga Allah shi yasa sayyidina Umar yake cewa inni a'lamu annaka hajarun لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك na riga na san kai dutse ne ba za ka amfanar ba ba za ka cutar ba ba dan naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbantar ka ba ba zan sumbace ka kaga girmamawar saboda biyayya ce ga Allah biyayya ce ga Annabi sallallahu alaihi to duk abin da ka girmama ko ka so saboda Allah to Allah kake yi wa kuma kana da ladan wanda yake bautawa Allah wannan ita ce shine makami na ubudiyya shine mukami na bauta na zama cikakken bawa ga Allah waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba a cikin waɗancan ayoyi da muka karanta sai mu dakatar da karatun mu haka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama wani yana tambaya yadda ake tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran abubuwan da ake tawassuli da su a shari'a sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi tawassuli da shi a lokacin rayuwarsa ma'ana tawassuli da addu'arsa la la bi sukan zo su nemi annabi sallallahu alaihi wasallama su nemi ya musu addu'a kamar yadda matar da take farfadiya ta zo ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata addu'a ya ce da ita ko dai ki haƙura ko yi miki addu'a ki samu sauki ko ki haƙura Allah madaukakin sarki ya baki gidan aljanna ta ce to in haka ne za ta haƙura amma ya mata addu'a in farfadiyar ta zo kada in ta faɗi al'aura ta bayyana za a yi mata addu'a a kan wannan kaga wannan tawassuli ne bi du'a'i hadisin Uthman ibn Hanif lokacin da makaho ya zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a hmm. idan sai ya dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a da zai yace je ya sallah ya roki Allah da wannan kaga tawassuli ne bi du'a to haka sahabbai suna yin tawassuli da addu'a addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan wafatinsa suna yin tawassuli da wasu daga cikin bayan Allah kamar yadda ya zo hadisi Umar cewa da suna tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu sai suke tawassuli da amminsa Abbas a nan inda da zatinsa ko jahinsa suke tawassuli wafatinsa ba zai hana su su ci gaba ba amma da yake da addu'arsa shi ake samu yana yin addu'a tunda ya ya bar duniya to shine suka je suna yin tawassuli da sa Abbas wato ya musu addu'a har ya tabbata sunna da irin addu'a da yake yi aura ka ana tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake da rai yake cikin sa sun yi tawassuli da nashi bi du'a'i la bi zatihi aw bi jahdihi to ana mutum yana tawassuli da duk ayyukansa na kwarai a'maluhu salihah kamar yadda ya tabbata a sahih bukhari wa muslim hadisin mutanen nan guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sun shiga kogo kogo ya rufe da su kowannen su cikin mutanen nan guda uku ya faɗi irin aikin da ya yi saboda Allah ya roki Allah da wannan aikin kuma suka samu mafita kaga tawassuli ne bil amali salih mutum na iya aiki da tsira na iya tawassuli da aikinsa kai karatun qur'ani kamar yadda annabi yake cewa iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi حديث عمران بن حسين الترمذي اقرأوا القرآن واسألوا الله به فإنه يأتي قوم يقرؤون القرآن ثم يسألون به الناس وقرأت القرآن كروك الله دشي za a yi wasu mutane da za su zo nan gaba suna karanta Qur'ani don mutane su ba su wani abu. Saboda haka ko in kun karanta ku nema gurin Allah, to kaga anan tawassuli ne bil a'malis salihah aikin da kai na karatun Qur'ani ka gama karatun Qur'ani ka daga hannu kai addu'a bayan sallah ko cikin sallah kai addu'a bayan kai sallah kai addu'a wannan tawassuli ne bil a'mal salih duk ya halatta shari'a tawassuli bi asma'illahi al-husna wa sifatihi walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah ce yana da sunaye mafiya kyau al-husna af'alu tabdilina hasana yace walillahi al-asma'ul hasana ba Allah yana da sunaye mafiya kyau fad'uhu biha ku roƙe shi da sunayen. ya ghaffar yaghfir li eh? ya latif ul ya razzaq urzuqni ka roƙi Allah da sunayensa eh? to wannan duk ana yi waɗannan su ne abin nan tawassuli mashru'i guda uku da suka zo a sunna amma duk wani tawassuli ko ma bayan wannan to tawassuli ne mubtada tawassuli ne na ibda amma ba na sunna ba wani tawassulin ma shirka yake zama shirka yake zama yanzu kamar wannan da yace akramal khalqi mali man aludu bihi kaga ai shirka yi shirka yi wani kuma yace to ya zo a bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tufaddilu bainal baina anbiya illah kada ku fifita tsakanin annabawan Allah haka nan a wata wayar yana cewa la yanbaghi li abdin an yaqula ana khairun min yunus ibn ibn Matta bai kamata ga mutum ya ce ni manzo Allah na fi Yunus dan Matta ba to yaya kenan wannan hadisi za mu fahimce shi wannan hadisi malamai sun yi magana wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan min babin tawamu amma an Allah madaukakin sarki ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd saboda haka Allah ya fifita wasu annaba akan wasu annabawa wannan da nassin alqur'ani don haka wasu suka ce annabi ya faɗi wannan babu tawazu wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada a fifita shi akan wani annabi ta hanyar nakasa shi annabi ce to ba ga annabi Musa kaza kaga ai annabi annabi ya fi ha ah, ka ce to ba ga annabi Ibrahim ba ma an ce shi ma ya gari uku kaga annabi ya fi ga wane ne kaga yayi kaza ya kaza kaga annabi kenan to kaga kana fifita annabi sallallahu alaihi wasallam tare da nakasta wani annabi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan tafadul din wasu kuma suka ce a ya faɗi wannan ne qabla an yuha ilaihi bi annahu afdalul khalqi wa annahu afdalu annabiyyin wannan shine bayanan da malamai suka yi wa hadisi amma abin ne wanda yake binassar alqur'ani binassar qur'ani cewa annabawa ba duka ne suke ɗaya ba mataki mataki ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul khalqi ana sayyidu waladi adam wala fakhr wani kuma yace ga hadisi nan yana cewa abdiyafatu salatatu ayyamin wa ijazatu yawmin wa layla yaya ma'anarsa abin da yake nufi hadisi ne sahihi akwai ta cikin sahih sunan bi dawud a abdiyafatu baƙunta kwana uku ne in ka sauka gidan mutum a matsayin bako? to haƙƙinka a kansa da Allah ya wajabta ya yi maka na matsayinka